رابعته جماعة نهرو رابعة تسي أيضا تجعل عليها هو الإمام تجعل عليها الدفاع أيضا وانا جماعة نبي تكين صعب أنك وانا شو قبل شعيك شعي علي شين إمام وكان مجتهدا مصيبا في الكتاب ya yi istihadi kuma ya yi daidai wa man wanda ya ke aliyu kano mustahidina su ma sun yi istihadin su amma na sun yi kuskure suna da ajarin wahidu wa haza ƙaunar kafiri min halin ra'ayi wal kalar. min ashabi abi hanifa ومالك والشافعي وأحمد وغيره سمتي كافتا إيه، كافتا يعني يتردد سواء أهل الرأي نلو نتيك بو شيء ميرين وانا تبعي تاين سيرانا تايري يتبعي yanzu ba ce ce ko ka gan shi idan su duro duro ba ba jin karatu wannan ihu wala bacci a zuci yanzu dai akwai ba akwai gwanaye a zuci a'a ni ban ce ba ba ne kai ne dai kake sha'awar ba ka yi gara ganga kanan da shi bacci a zuci a'a sai ji to kai da Allah to ka daina bacci a sarari kai a zuci hmm, to daga dai wa'inda suke rikici a kan imamancin aliyu ta ƙolo inna aliyyar ma a kaunihi eh, kana khalifa wa huwa aqrabu ila al-haqq min lalle aliyu a ƙara dan da ma kafancewan fashi ne halifa ka gane ko yana da wata daraja daban kare shi ya fi kusa da gaske daga ma'auya yana da dalili guda biyu kenan fakana tarkul kitali aula rashin ba a yaƙi ba ya fi yaƙi nan da su duk abin da aka yi amfani da ƙarfi za ka gaske da ba a yi ba da hayafi da ba a yi ba da hayafi in haka aiki da ƙarfi za an murƙushe abubuwa amma fa za ka faɗi wutar ba ta mutu ba wani na nan na kallo an yi kyauta ya yi bakan sai an jima kuwa ya yi bakan sai sake tono wannan tsayen ta fito fili da gamsar da su aka yi da ya fi ai kaga dubi na hakan bai shi ba radiyallahu anhu da ya tashi kawai ke to shi ne matsalar mulki ne ga shi nan daga nan komai ya mutu rayuka suka tsira rigima ma ta mutu aka zauna musulunci ci gaba da haɓaka da yaduwa a lokacin lokacin na aka fara ma to ai yanzu da ana yaƙi a sanari ana faɗa ta sama aka koma faɗa a ruwa zamanin su ma'auya da aka fara fitar da jiragen ruwa na yaƙi yau waɗanda suka zama su ne mari mari ɗin nan zamanin aliyu ne aka fara haka ka zuba suka zo daga baya suka shafe mu suka zo daga baya amma musulmai sun goge faɗa a ruwa sun gobe da ruwa na magarin dauda amma dai an sun samu takurwa takurwa ba a yadda su mallaki makami kaza ba ba a yadda su mallaki makami kuna cikin yi wani kawai in yi gano bukkakku makera ku rage dan marasa kafin ku dawo shi ya yi ya yi nisa duniyan ba a zana take ba kenan jama'a malamu ke zama ya kasu ko ɗan mataki ƙaramin nan ka zauna haka wanda ka ga yana zama haka ba aboki ne ba wannan ba zai iya taimaka ma da komai ba amma wanda yake haka wanda yake ina da tange shi a kai canji me ya faru abin da aka zo aka aje in an kalle shi an yi haka an yi haka dole ka je ka ba da shi wannan bai bukatan fadadawa bai bukatan baya neman fanti baya neman shi nan kaɗai za a bashi a nan anguwa ko a tafi ta anguwa a yi kuma an samu cigaba in an wannan an can an yi an gari biya ya biya hafta shi ke nan za a ci gado Allah ka can ma ha to a can ma an tsallaka su ma sun taso wa sun mu haura wata ƙasa to tun da yake duk ko ina kusan wuta haske ya ɗan sanu ba a haɓaka haske amma ba a zama mai zama haka mai tafiya shuru kinayen shuru ni na ba abokin shuru kuma ba tsoron Allah bane ba shi ba ruwan shi da kowa mai kowai gefe lullu mai shuru ruwan shi da kowa gefe sai Allah sauƙi ke zan Allah mu ba da su kai ma ko dan Allah mu ba su bai kai ba martaba zai ka bar shi dan Allah mu ba su. sai dai su nufiya ba su nufiya da ma fiya ba shi wani suna kuntuna Me mai matsoraci matsoraci ne matsoraci sai tsige da tsoron Allah nan kuma matsoracin mutane ne sai ganin yin kamalu kamalu biyu kuma shi ne can ba shi ba ya gabu in hmm, to ita ba ki ya ba gina shi sun hawa matsoraci bi magana dole a dinga motsawa a dinga gurbawa ina jama'an ka ina mai ɗaya ne ke nan ne kaɗai da ka kalla an kame wurin duk da kalla da je ka kafa wani wurin je ka yi sassare ka fafa gona a yi ta yi haka ba magana ta kyautawa mun ba da shekaru nan da shekara mu fa mu dauki mu fa shekara muke zuwa lokaci kaza mu ga zanna ba shi mu zo mu zauna kafin mu zauna mun mu da za wannan ga abin da ke shekara nan da biyu shekara ɗaya ka nuna naka na biyu ka nuna naka goma to goma a haɗu mara amfani a kaskashe shi kawai dole ne ya zama kana da amfani dole ka dinga duba abin nan ɗinka gaba kake ko baya mutum biyu na tsakiyar ta fuka ta fuka wannan na bace wannan na bace aliyyan ma a kaunihi tare khalifa tare da kasancewa sa halifa ne wa huwa aqrabu ila al-haqqi min muawiya fa kana tarqul kitabi amra akan wannan ne ai mu mu ba magana ce ta lura ba ba magana ce mu duk inda aka zaza ta a babu ni ba ba ni ba abin da ake bani ya yi kaɗan kana fage ba abin da zai ishe kaduna da za a tara maka duniyan nan ta baki ɗaya wallahi ba ta isa ka annabi ya je ya faɗi kuma mun gan shi aika duk abin da ya ta kara maka sai Allah ya kara maka mai ta nunki duk abin da ya kara ma tashin eh? hankali ne ki ai ka lura da duk wanda ke karawa wallahi maza da da bala'i ke iya samun ka iya basira da za ta same ka ko ka yi an ka tafi ka lokacin da kake aiki ba gama ta ta koyi na ba ni ma nan biyo ka nake Ba ba ni ba ni ma baka ba ni ba ni ma baka ba ni ba shekara ka lanke ni kana ta yawo ba ka nan ba ka nan baka ba ni ba baka bani. amma yanzu ina rana da shi in na ga kamar na gudu kada ka ce komai ya kare ya ya akwai saura cikin babu saura hmm? ina to yanzu ka gani sauki ya zo ma Saukiya ya goma Sinafi hmm? ya ɗauka ya bada sai ka gani abu mamaki. Ba zai tambaye shi ba, tun da inda ya sake shi gaskiya ne, amma ko biri. Ɗan kallo da daidai suke, sahabi ne, sanda ma sahabi ne. Abin da yake cewa inda ya sake shi wanda aka damka masa tana an ce ma ga abu shi ke nan aka ce baka isa kai ba ta ya faɗa ya kawai ka da su da sake kai da ta ya fi sauƙi daga ka dage ya faɗa da ya fi wa sai da ya fi da ya faɗa eh a wannan matsalar da ka kalla yanzu ka lura ba ga wanda suke nan ba alheri aka samu ko shirin alhaji gaba ne to lokacin da Hassan ya karɓi mulki mabiya Hassan sun fi mabiya ne wanda suka fitar ba su yaƙi da Aliyu ba duk sun dawo tun da Hassan aka sa tsofaffin mayaka tsofaffin mayaka zai sun dawo ba shi gaza me ya faru ɗaya ga ganinka ne hawa ce ce kafan mutane niya ba a yi tafi. kin kan watsar da su ya fi sauki ma da ka bari ba ka watsar da su ba a waye gari kai abin nan sai ka watsar da su dole wanda da bari su musu kai kowa zai ke shi ne kaza sau da kadan kuma wannan matsalar ita ce nan shi ne yake cewa gaskiya ne maga da ba a yi faɗan nan ba da ya fi kila ƙarshen ba a san abin da zai auku mutum da gaibe ne daidai inda za a gane fassarar kan tabbatar da ta bayyana don Allah ya san abin da za a yi don an ce za mu kaddara ke za ka kaddara sharri ne kaddara alheri ke ka kaddara sharri ke mun ta sai zuwa gobe duk abin da za ka kaddara sai gani zan kaddara kai za ka kaddara alheri shi ma ba wa za ka kaddara ba don ba abu mamaki ne ba da ya ajiye sabai su taru gaba da su ce baka cancanta ba tun da ko a yadda ake bincike shi bai taɓa da awon mu'awai ya ce shi halifa ne ba bai taɓa ba har aka gama faɗan nan shi kawai fa a hukunta wa'ancan shi ne fa shi kuma abin da alaƙi cewa ka karyo ka yi min mubaya a hukunta su shi kuma yana ganin in aka masa mubaya a ba an an yi karyo bi su ƙarshen ta a shi zai ƙare a kan ne shi maka shi shi ta haka kowa ke kallon kowa ka gana sai dai wanda ya sadu da ya sallama wa Allah sai ka ga Allah ya masa abin da zai masa a gaggashin Hassan da aka zo aka zo aka zo masa mubaya maimakon a lokacin zakarinsa ya tashi sai ya rahama wa babansa sai ya dawo da jama'a haka wa'inda suka ajiye yaƙi suka koma daji duk sun ɗauko uniform sun sa yanzu za fara maganganu da ke fita daga bakunan mutane jikan mazan Allah kowa ya shirya sai dai a mutu in ma a karya wa ita mu in ma a mutu a kan haka aka yi masa mu baya amma yi ne ba kawai sai a yi faɗa ba ita wata komi da tsiya sai ce da ya je shi ne don dai mutane ba su ba su ɗauki wannan ba irin nasarar da aka yi ta dalilin wannan haɗin kai Allah ka yi fasa da dinta. Na ga muku kwa lokacin nan ne aka fara tunanin yaƙin ruwa. har shi mu auren da bai na faɗi wa sarki wai kita da da ni da dan wana ne muke faɗa ina iya sallama masa gwamnati iya kaya kashe ni in ba ka to haka gashi nan ma za mu yanzu wannan magana ko faru ta kai ne yake abin alita biyota tarkul italiyin kuma alhamdulillah an samu biyan bukata tunanin mutane ya dawo kai ko tunanin kuwa ya dawo kai don kuwa yana gani ai ai yaƙi nan ya fi ai ji kana riƙe da makami ɗan an kana riƙe da makami ka ba shi makamin ka ai dole za ka jira sai namijin gaske zai iya ka ga zuciya tana so dama ويم بغي الانفاق يا كما تتكاموا a kai عن الكتاب eh, ba a ce sun yi laifi ba amma da ce ba ta yi bada ya fi abin da suka ce ke nan kulwar da wannan ba a ce sun yi laifi a yakin ba amma dai da ba a yi faɗan nan ba da ya fi ne haƙulai wa haƙulai fa'in nan na biya aika ga annabi صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة ضعف وجيهم هم قد لما كبرتنا كلمة حوصاً تبقى فتن كنو القائد فيها خير من القائم وند إذونا عليك سينا فوند إتياري هذا ما إتيما قواري wai wani tashi yana fassara korona da wannan hadisi wai za a yi fitintinu wanda ya zauna ya fito wannan shi ne korona wanda ya zauna a gida ya fi wanda ke tsaye wanda menene ya fi wanda ke kaba sai an yi matsiyata kuma ana yin matsiyata kawai wai ya goyi bayan yahudawa ya ɗauki hadisi ya fassara shi da wannan ina shirin ne zan tura wani je yi magana maganar na karya da a shi shi ne kaɗai ake gani in yi magana sai aka ce min ga kafa tsofa na ji wannan yana ce to na fafa na fasa. me faɗi me fasa ra hadisi da wannan a kan wannan ba ma abin da za ka kai masa magana abin da ya shafi musulunci sai ka kyale shi kawai ta kodo fitanu alfa'idu fiha خير من القدر يا إن أكي مغنى فوصي واند دا أكي باي فأنا بيا في أجاتي والقائم فيها خير من السائي مي بايا بايا بركي في بيتي مكابا بيتي فو يا في داما داما تودي إبوت مؤرسي وكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم annahu qala anil hasan dai magana akan hasan an aliyu inna bani hadha sayyid na nawa shugaba ne aka ga ba wani abu ne san da shi ba rashin fada ne da bai yana da hangen nesa ku duba fa kuna nan yanzu ku amma cikin ku mu'azan ne ai fada ai fada gadi kuke wanda ya tsaya mai shi don haka shi haka kuka raja kaga da kuna wancan zamanin za ku kunna wutan fara eh, masu zuciya ke magana ba a magana yan Allah mu ba za su wannan ba mutane ne ba su ba sa cikin mutane su Kan Allah mu ba ta su kan ba na wannan baya cikin mutane ba ma ko lissafi da shi kawai shi yana jin ku ne in yi sama abin ke ci hmm? kasu da masu ai mara zubar kafai ba ruwan shi da abin da ake yi in an samu abinci a ci in ba baban ke zauna ya zuba ido ya zo wani wuri ne ma abincin da zai ci amma ba ina bin ku ne ba saboda addini ya ɗaukaka bai da manufan ya duba ni wanne taimako na bada a tafiyar na ne ba a sai dai ishe ainihin ga ƙoƙashi ina tare da ku amma har yanzu ba kula da shi ba shi yana ta ku yana ta ku har yanzu ba ku bashi komai ba tun yake aiki kuma ba aikin da yake yana kokari amma shi ba a bashi wayan na su suka fi yawa tare da kuma ba dama ka tafi ba da su ba to tun da ne su ne tafayin da tara su ne tafayin da tara cikin wanda sai dai su ci abinci su ne tasa'in da tara eh? bai yawa ba ne hadisi ne ma ya ce yan adam ƙarƙari ne ba ɗaya amma mai kiwon raƙuma ne hadisi ne ingantacce mutum da bai da'awa kamar mai kiwon raƙuma ne sai ka haɗa raƙumi ɗari ba ka da hawa suna na kuma ne kawai ga suna ya maka wannan mokara ce wannan yana ɗingishi wannan yana fama da gowar wannan na fama da kafa wannan na fama da kanin ga kuma nan ba ka ta gaba ta sun kwanta riba da shi to haka da ɗalibai suke mabiya a ɗari ne suke samun ɗaya ne ke tare da su duk sauran kawai wasu sun buga wasu ga inda za ka zo ture wasu sun biyo ka fice abinci wasu sun biyo ka fi suka da kai wasu sun biyo ka fi mene da kai amma ba taimakon ka ce ba an faɗa ka kalli mabiyan kowanne malami in ka lura sai ga masu aiki a cikin su yan karar ne da za ka taba idris su ce ni ba ni da mama koyar jito zan ga wasu kai da ni ba idris kun kira ke da kwamanda ke kira kai saboda yamar da shi ba wuce saboda kanan ka haƙura ka ci gaba da yi ƴan wa'annan yaran ma da suke bin ka nyanya nyanya nyanya nyanya suna girma su ko ai za ku ka zuba su suna girma sai a zuwa su da faji a same su na kusa da kai ne zai kashe ce kuna kashe kanku wannan ya ce ce ku ku daina bin shi ba haka ake addinin musulunci ba su kuma suna kallon da kai da shi daidai ku ke ikon tsaye kore su kuma ibiyo ka shi ya kore ma mabiya shi kuma ya biyo shi dama ya san bai da amfani har ga Allah bai abin abinci roci ana kora bacci to ga wancan zai yi na tabbaci abin nan haka kake da shi ina ɗaukan ta magana ce ko mutala'a ne ko karin magana ne na larabawa ko menene ne sai na je na sadda da hadisi ne a shi ka lura da ƙungiyoyin nan da ake tafiya tare da su ba ga ganin ƙungiyar ka tana da jama'a ma ba ta iya hasala komai yuyuyu ne ji wani daga cikin malaman su yuyuyu ne kan da yawa ne tun daga ɗaya maka fara da kyar kafin sai ka kai ɗari da kama kana hawa a ɗarin nan hawa kuma ka kai yawa ɗari za ka samu na hawa haka da take idan kana da mabiya a ainihin tari to tire ne mai amfani da su sauran duk abinci zai ci ka tsaya ka kalli awoyi duka ka kalle su da idon basira ka ga masu amfani a ciki da marasa amfani duk wata da'awa da aka yi ko ka duba samu ka dubo ƙuyyar ta kai in aka sai yau ana wa'azi a garin nan kuma nan za ka je duk ma ya san ana yi ha an nan gefe gefe sun ci so sun cewa yau ana taro amma yi yi da ƙarshen da zai ce baka yanzu garin nan ba mu da wani ofis guda ɗaya lafiyayye inda za a ce nan ne headquarter headquarter sai ka san da ita a zauren wani a falon wani ne headquarter take nan ake mitin a faruwar shi wanda ya kamata ana da cibiya makekiya cibiya makekiya wanda a ce duk kafar nan ba inda ba abu na ofis za a iya yin ofis sai ga kuma a nan headquarter babu ofis kowa ofis ɗinsa gidansa ke gyarawa ko gidansa yin a zo gidansa a yi mitin ɗin saboda haka nan an ba da kuɗi to zai narka su a gidansa nan da ya mutu ya tsuntsure na 'ya'yan shi wanda ga mutum ma da ke ni manomi ne ina noma buhu kaza amma bai ke masallaci na na noma kaza ina noma wa ƙungiyar buhu kaza abinda muke noma wa ƙungiya dubu goma mashin kafa muna noma mata masara dubu kaza eh, waken soya dubu kaza farin wake dubu kaza wane ne dubu kaza haka su ku kungiyar ta kama kaza hatta neman taimakon da za ka je ka duniya mana akwai da kasa a cikin sa har ku so ya gano yana cewa ya je shi ya je ya karanta ne ya yi dukkan rigirin su akan neman taimako shi wannan ne taimakon kansa ba a yin sadaka ita ya yi doctorate degree wajen neman taimako saboda haka nan ya je america mai yahudin da ke koya masu yadda ake neman taimako a shekara ko ya tara dala ko nawa ne sattin ko dai kalmar sattin a shekara ya fara lokacin kudalar tana fara sannan magana ya faɗe ta lokacin da muka ɗaunar masu na samu kasashen kai lokacin da muka masu masallaci ya je ya yi digiri a kan yadda ake neman taimako tuna shi kansa neman taimako ba haka kawai za a tafi ga wani jama'a ya kamata za mu ji da kaza a bada taimakon kaza amma wanda ya bada kaza yana da kaza yana ji ana kallon shimfiɗa ana kallon ka'ida ana kallon kama ana kallon kama sai ko neman taimakon ba mu shirya ba kamar wannan magana da suka ka'an musallar, annahu qala anil hafan inna bani hadha sayyidu wa sayuslihu Allah bihi bayna fi'ati Allah zai gyara tsakanin jama'a biyu sahi abi matsayi min al-muslimin kaga an yi bi dan sama da yadda kai da ba daga ko yanzu maganar sa ba ta fito ba sai rikicin shi ya fi yan rikicin hatta jikan ana kirga daga cikin karamar faɗa ya kan kama za a yi faɗan kana da mataimaka alamar nasarar ta nan wa'yancan cikinsu ya tsori ruwa ta ce ta bar faɗa wane ru ga sharaɗi ga sharaɗi ga sharaɗi kike a amana rubutu min yadda kake so a yi amma daga cikin abin da za a rubuta ni na sa wannan daga ran da mu zauna mu rubuta zan rubuta a taro gaba ɗaya larabawa musulmai su taru a matsayin ina mutuwa kawo kai kawai sai ne mai jiran da zai ce a'a in ka mutu ma a ba wani ba ni da bukata in ka mutu ma a ba wani an kago ya za ke ci kaga bari faɗa duk da faɗan ba laifi aka yi ba amma dai bari aka shi fa'asana alal hasan bil islahi walau kana al-qitalu wajiban da a ce wannan faɗan wajibi ne an mustahabban lama mata tarifa قالوا وقتال البغاة yakin ƴan tawaye lam ya amurillahu bihi Allah bai yi umarni da shi ba farko ba ce in an samu ƴan tawaye a murƙushe su ba walam ya amur bi qitali kulli baji ba a ce a yaƙi dukkan tawaye ba bal qala ta'ala وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ga shi sun kaure fada ake aka ce to abun yi ko aslihu bainakum ku gyara tsakanin su a yi sulhi sulhin hakika ba sulhi a kan jahilci ba jin da kone sulhin jahilci ke tsamaran ɗansa بل قال تعالى آه، ميكي سنة بينهما فإن بغت إهداهما على الأخرى إذن أين تظالم شكاية فإذي تو فقاتل التي تبكي آيات توتك وتكتكتن أتاتا فيها كما كباكي نافي لعمل الله فأمر إذا كفى المؤمنون كم مناي كيف أدج بإصلاح بينهما فإن بدت إيداهما على الأخرى فأوكلا قالوا ولهذا لم يحصل لكتاب المصلحة كنت قال لأنا ما كان أقول لك في سؤال متى فإذا إذا أفاق كمال الدين ba kai bacci ba ku to a nan ba haifa da komai ba da shi da yake wani haza lam ya hasul bil kitabi ma ba samu mafita ba ya in ba sai dai ka ji tsaci tunda a yakin na gida an kashe sahabin manzon Allah sama da dubu saba'in dubu saba'in an kashe sahabi sai da ta kai waɗanda suka shiga yakin fa an ce kafin su mutu sun daina dariya Don suka zo suka ga wani na magana na dariya mutum su ce ikon Allah dan baka shiga waɗancan duniyar nan ba ba ran alheri da ka ga irin gemuna da aka yanka da ka ga bayan Allah da kashe da baka yi magana ba sai istighfar kawai Eh? to ai ba ma musulun aƙida ke ba. Ta ga misalin da a ce wannan suna Allahu Akbar sai in ya fi wancan na Allahu Akbar sai komai ne to aka kawai da dama duk. Ba abu na amma aƙidatan sai da kaman a ce maka tsakaninku wannan ita Allahu Akbar ni ne na abubakar gobe. Allahu akbar wancan mace ina ki ina kisa in ji da yan jahiliya in kai wa gawar abokar ko ina abin da suke faɗi kenan to me hada ku faɗa shin bayan ya mutu dai kuka fara faɗan ko tun ina rayu ba amsa amsa ba ta da daɗi eh kaga bala'i ya kai bala'i haka kaga ba ta hunta a kan akida ba ta hunta a kan kaza kawai hawa ke kamarar cinta ai buwa ga ta nan wannan yi ne da yan jahiliya zai yi kira da yi kira da yi yi da yi kira musulmi sau da kalambana ya sai kakkomin sarki musulmi ne fashi a shi wannan ke yi kisa kyawawa ne wancan ma yi kisa kyawawa ne sai aka yi wannan ya muku magana ba ku gudu ai kawai ya ga abu ya ce kin yi ce ma wane na shi ke nan kawai da ka taba boko ina ka ke son koma ko dai an an ake ne ka wani an kama kai ta tafiya sai aka fi can inda ba zai kala jin labarin ka Yeah. yanzu zai ka dubi wata magana na tsari da tsaki kawai mun mutum ka riga ta ka duma ya damu lam yahsul bil kisani maslaha haka za ka dubi Usman da kin yi a yi kan ba Haku da ya kyale ya fashe da duniyar lafiya sun da dai ta dalilin fashi ina gudu ake mutum ya mutu ta dalilin sa. Cewa ba za a mutu ta dalilin sa ba. والأمر الذي يأمر الله به لا بد أن تكون مصلحته عند أبو نيوان الله أمني بشيكو دولة في أن أجيله على مصدته شو قلنا مصدن أهلا وفي سنن أبي داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد آه، أن قال أنبأنا هشام عن محمد يعني آه، ابن سيرين قال قال حذيفة ما أحد من الناس تدركه الفتنة ba wuri daga mutane da rikici zai same shi illa ana akhafuha alaihi illa muhammadu bin muslim kici ba wani wanda rikici zai zo same sai na ji masa tsoro sai dai wannan bawan Allah muhammadu shi da da wata tafkiya daga manzon Allah an ce fitila ba ta yi mata komai shi kuma bai wasa kenan karama fa kenan fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tadurruhu al-fitna wai Muhammad bin Wasallam قال أبو داود حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعوبة عن الأشعث بن صليب عن أبي بردة عن ثعلبة عن ثعلبة بن بن الضبيعة قال دخلنا على حذيفة وانه قوة في حدث فقال إني لا أعرف رجلا قيل فانغنمت لا تضره الفتنة شيئا قال فخرجنا فإذا فصاد مضروب sai mun fita mun fita cikin mutane mun shiga daji sai ga wani kanti an buga shi fa da kalma fa iza fihi muhammad ibn maslam fa sa'alnahu an zalika fa qala ma uridu an yastamila alayya shay'u min amsarikum ban da bukata wani abu na birnin yankun na yanzu ya same ni hatta tanjaliya an manjalar ta shi ba